Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington gundumar Columbia ke magana kan mitocin da suka hada da mita 25 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma daral dukkansu a kan zangon fm a ƙasar ghana ana iya sauraro ta alfa radio da ke birnin kumasi duk kuma lokacin da ake so za a iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum ma sauraro, Jummai Ali da Mahmud Lado da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da za mu gabatar ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi amai ya lashe kan kalaman goyon bayan shugaba Putin da ya yi a ƙasar Finland. Yayin da shugaban tsohon shugaban ƙasar Barack Obama ya ce kin amincewa da gaskiya ka iya kawo ƙarshen mulkin demokuraɗiyya a sassan duniya. Sannan za ku ji cewa Iran ta shigar da ƙarar Amurka a gaban kotun duniya. Kanin labaran kenan yau Laraba ta bawa ranar samu takwas ga watan Yunin shekara ta 2018. Bayan kun gama shan labaran duniya kamar kowace ranar Laraba, sahabu Imam Aliyu zai gabatar da demokradiyya a yau. To amma kafin ku ji wannan shirin. INEC total sum 189 billion 207 million 544,893 naira. Shugaban Majalisar Dattijan Najeriya Abubakar Bukola Saraki kenan yake bayani akan ƙarin kasafin kuɗin da shugaba Buhari ya gabatarwa majalisar. Jamhuriyar Nijar kuma tana fama da matsalolin da suka hada da na rashin biyan kuɗin ta aikin hajin bana. Dukka muna da ƙarin bayani an jima kaɗan. Shugaban Amurka Donald Trump ya sauya matsayinsa a jiya talata. inda ya ce ya amince da matsayin jami'an hukumomin leƙen asirin ƙasar waɗanda suka ce lallai rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar na 2016 wannan sauya matsaya da shugaba trump ya yi na zuwa ne kwana guda bayan da ya goyi bayan shugaban rasha vladimir putin wanda ya musanta cewa hukumomin moscow sun sa hannu a zaben na amurka ya ce na amince da matsayar hukumomin leƙen asirinmu waɗanda suka ce rasha ta yi katsalandan a zaben 2016 ta iya wasu mutane da dama ma na da hannu in ji trump yayin wata ganawa da ya yi da manema labarai a fadarsa ta white house goyon bayan da ya nuna wa shugaba putin ya janyo kakkausar suka daga 'yan majalisar dokokin amurka na bangaren republican da na democrat saboda fifita kalaman putin akan na hukumomin leƙen asirin amurkan inda har wasu suka kwatanta lamarin a matsayin abin kunya da ya kaskantar da matsayin ofishin shugaban amurka yayin wani taro da 'yan republican suka yi a jiya talata a fadar white house shugaba trump ya ce bayan da ya yi bitar kalaman da ya yi a helsinki ya gane cewa ya yi katubara tsohon shugaban amurka barack obama ya yi gargadin cewa kin amincewa da gaskiya ka iya kawo ƙarshen mulkin demokuraɗiyya a sassan duniya obama ya bayyana hakan ne a jiya talata a birnin johannesburg inda ya je domin halartar bikin cika shekaru 100 na shahararren mai yaƙi da tsarin warin launin fata marigayi nelson mandela da a ce yana raye zuwa wannan biki shine babban taro irinsa na farko da obama ya halatta tun bayan da ya sauka daga karagar mulki bayan da kuma ya kwashe shekaru takwas yana mulkin The denial of facts runs counter to democracy. It could be its undoing. Ya ce ƙin amincewa da gaskiya ɗabi'a ce da ta yi hannun babbar riga da tsarin demokuraɗiyya. Dalilin kenan da ya sa ya zama dole mu jajirce wajen kare kafafen yada labarai masu zaman kansu mu kuma himmatu wajen yaƙi da ɗabi'ar mayar da kafafen sada zumunta dandalin nuna fushi da yaɗa ƙarerayi tsawon shugaban na amurka ya kuma yi kira ga masu rajin kare demokuraɗiyya da su yi koyi da mandela wanda ya jajirce tare da nuna fata na gari wajen ganin cewa makarantu suna koyar da matasa don darussan da suka jibinci yin zurfin tunani a kodayaushe ba wai kawai su rika yin biyayya ba tare da sanin inda aka dosa ba. Iran ta shigar da ƙara akan Amurka a gaban kotun duniya kan umarnin da shugaba Trump ya bayar na a sake maido da takunkuman da aka ɗage mata ƙarƙashin shirin matsayin nukilin da aka cimma a shekarar 2015. wasanarwa sanarwa da kotun ta fitar a jiya talata ta nuna cewa Iran na neman kotun ta ba Amurka umarnin ta ɗage takunkuman. a cewar matakin a cewar iran matakin na amurka ya saba wata yarjejeniya da aka kulla a shekarar 1955 a zamanin sarkin iran ko kuma sha of iran a turance iran ta himmatu wajen bin doka da oda duk da irin matakin da amurka ta dauka da ya saba wa tsarin diflomasiyya da dokokin da suka rataya a wuyanta je ministan harkokin wajen iran muhammad javad zarif a wani sakon twitter da ya wallafa sai dai wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗa wa kamfanin dalancin labaran reuters cewa ƙarar da iran ta shigar ba ta da tagomashin da za a iya sauraron ta a wani labari na daban kuma kotun hukunta manyan laifuka ta icc ta yi bikin cika shekaru ashirin a wannan mako karkashin wata yarjejeniya da ta kafa kotun inda hankula suka fi karkata kan ingancin kotun yayin da take ci gaba da bunƙasa an dai amince da dokar da ta kafa wannan kotu mai hedkwata a hague a babban birnin italiya a ranar 17 ga watan yuli shekarar 1998 a yau kotun na da mambobin kasashe 123 da suka rattaba hannu kan wannan yarjejeniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc dambun fararen hular ƙasar siriya ɗauke da farar tuta sun yi tattaki sannan a hankali zuwa kan iyakar isra'ila da ke gefen yankin golan heights a wani yunkuri na neman kariya daga har-haren da rasha da siriya ke kaiwa dakarun siriya sun ƙaddamar da samami a wani kokari da suke yi na ƙwato sauran yankunan ƙarshe da ke hannun 'yan tawaye a kudu maso yammacin ƙasar inda kusan mutane 160 suka makale a tsakiya a jiya talata harin sama da aka kai akan tungar 'yan tawayen da ke lardin dara ya kashe mutum goma bayan da wani makami ya dira akan wata makaranta da ake amfani da ita a matsayin mafaka amma ya kare haƙƙin ɗan adam ta siren observatory for human rights ta ce mutum sha hudu ne suka mutu inda ta ɗora alakin harin akan rasha ɗaya daga cikin mutanen da suka kafa kamfanin microsoft bill gates ya haɗa kai da sauran hamshakan attajirai wajen yaƙi da cutar alzheimer da ke haddasa matsalar mantuwa wacce ke shafar lafiyar ƙwaƙwalwa gates tare da leonard lauda da iyalan dolby da charles da kuma gidauniyar helen schwab za su zuba kuɗi dala miliyan 30 a fannin bincike nan da shekaru uku masu zuwa domin a ƙirƙiro da sabbin hanyoyin da za a iya gane mutum ya kamu da cutar ta mantuwa cikin sauri a watan nomban da ya gabata gates shi kaɗai ya kashe dala miliyan 50 a wani mataki na yaƙi da cutar yunkurin kuma da ya tattaro kamfanoni da gwamnatoci wajen yaƙi da cutar ta mantuwa da ke shafar lafiyar kwakwalwa nau'in cutar alzheimer da ke haddasa matsalar mantuwa na shafar kusan mutum miliyan hamsin a duk faɗin duniya waɗannan labarai sun zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya gabatarwa majalisar da ce zai ƙarin kasafin kuɗi kamar yadda za ku ji karin bayani a wannan rahoton da wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta aiko mana. Ƙwarya-ƙwaryen kasafin kuɗin na Naira biliyan 242.4 ne, wanda a ciki za a ware kuɗaɗen da za a yi zaɓen shekara 2019 da su. INEC total sum 189 billion 207 million 544,893 naira. A nan shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ne ke ba da bayanin kasafin inda ya ce hukumar zaɓe za ta samu naira biliyan 189 domin gudanar da zaɓe a shekara mai zuwa. Office of the National Security Advisor total amount 4 billion 281 million 500,000 naira. Ya ce ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara a harkar tsaro zai samu naira biliyan 4.2 domin inganta tsaro musamman a lokutan zaben. DSS total amount 12 billion 213 million 282,455 naira. Ita ma hukumar tsaro ta farin kaya DSS za ta samu naira biliyan goma sha biyu da digo biyu. NSCDC total amount 3 billion 573 million 534,500 naira. Hukumar sa kai ta 'yan banga wato civil defense su ma za a ba su naira biliyan uku da digo biyar. Nigeria Police Force total amount 30 billion 541 million 317,000 naira. Hukumar 'yan sanda kuma naira biliyan talatin da biyar, in ji shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki. A wannan ƙwarya-ƙwaryar kasafin za a taɓo ayyuka da dama kamar yadda Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya bayyana mani. Wani abu da aka yi bayani ne president ya kama yana sa a gyara waɗansu abubuwa misali kamar mambila project yana da muhimmanci hanyar shekara shekaru waccan gwamnati ta kasa yi shekara wajen goma sha da ko ashirin kula na magana bambila ina amma allah ya sa president bahar yanzu ya kawo magana haɗa wutan nan ta ta mambila so da ka duk wani haɗin kai za mu iya yi za mu yi muga cewa abin da ake bukata ya yiwu abubuwa ne da yawa kowa da bangaren kwamitinsa amma dai muna fatan alheri kuma wani abu ci gaba ne mu a gare mu gwamnatin nan tana aikace aikace zan iya tana bangaren hanyoyi budget din wancan gwamnati biliyan 28 ma aka taba yi a 2014 muna cin wannan gwamnatin ba bahar yanzu budget dinsa na hanyoyi kawai ya tashi tun daga 200 biliyan na 2016 ya koma 2017 ya zama 200 wajen 300 biliyan 2018 yanzu is over almost 500 biliyan Shi ma Sanata Abu Ibrahim ya tsokace a kan kasafin. Na tabbata ko za a yi kila su tunda sai an kai ma kwamitoci tunda na ga ana ce polis na son kaza INEC za a ba su kaza da sauransu to da sun aka yi hutu ina ganin wannan ma ba za a yi shi ba kila sai mun dawo hutu shugaba buhari ya ba da shawarar yin amfani da wannan kwale-kwalen kasafin domin a gyara gibi da za a samu a kasafin kuɗin bana saboda a ci gaba da yin sabbin ayyuka sannan in an samu ragowa za a sa su a kasafin kuɗin shekara 2019. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Hukumomin da ke da alhakin shirya tafiyar alhazai ƙasa mai tsarki daga jamhuriyar Nijar suna gudanar da tarurrukan masu ruwa da tsaki a kan sha'anin aikin haji domin tunkarar matsalolin da ake fuskanta ana dab da fara jigilar maniyyata aikin hajin bana. Wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani. Alhaji Mani shine magatakardan hukumar Koho mai kula da shirye-shiryen ayyukan aikin hajji ta jamhuriyar Nijar. Har yanzu biyan kudin jirgin nan ana nesa da abin da ya kamata a biya gaba da. a rubuta kamar kimanin mutum dubu takwas da dari takwas da satin da bakwai yana tsamma wanda suka rubuta sunan su za su ta yi. kenan su ne ya kamata su biya kudin jirgi amma a kwana a tashi a yau kimanin mutum dubu uku da dari uku ne kadai kudin su aka zuba kenan kamar kwatamcin kashi ɗaya ne a kashi uku kuɗin jirgi aka zuba a yau shi kuma zuba kudin jirgin nan yana da mahimmanci saboda duk wanda zai tahi dole sai a mushi biye na tahiya sai kuma an tambaye mushi biza ta tahiya shi kuma waɗannan takardun yin biza da yin takardar jirgi wa'annan sai an biya ne za a iya tambaya su kuwa. a nasu bangaren kamfanonin da ke da alhakin shirya ayyukan hajjin sun soma nuna fargabar su game da rashin biyan kudaden jiragen da za su daukar maniyatan kamar yanda kakakin kamfanonin shirye-shiryen ayyukan hajji ya yi karin bayani ga alhaji abbas ibrahim wanda ya san cewa bai biya ba da kamfanin shi to ya yi kokari ya ta biya shi kuma masu uh, agents inda dai suka san cewa an biya to su yi kokari su ta su biya kuɗin jiragen nan saboda a samu a yi tiraji din nan a samu a yi visa don in ba a yi tiraji din nan ba visa ba za ta iya hitowa ba saboda madina kowa ya san dati ne za a baka a ce wane ne na biyu ko shi ne na uku zai ta rana kaza sannan ne za ka sanyan kwantara na madina sannan visa za ta fara hitowa to shi ne eh, jin tsoron mu kada lokaci ya matse visa ba ta hito ba kuma a samu wani wani cikas a ta wajen jirage. Ana cikin haka ne waɗansu daga cikin ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasar suka yi kira ga kamfanonin shirye-shiryen ayyukan haji da kar su yi barazana ta cewa ba za su mayar wa maniyata ayyukan hajjin ba da suka kasa cika kuɗaɗen su na tafiya ƙasa mai tsarki domin gudanar da aikin haji kuɗaɗen su da zaran suka kasa cika su. Abdullahi Kado shine shugaban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa mai suna yanci da walwala. In dai mutum rige zuba kuɗin shi tun da ba shari'i da aka yi ba tun da harin harko aka ce in na zuba in ban cika ba shi kenan na yarraba ba ta hiyata. In babu wannan sharaɗi ban gaba hanyar da waɗannan kamfuna za su bi ba su cinye wa mutane kuɗi. Daga cikin maniyata dubu takwas da ɗari takwas da sittin da bakwai da suka rubuta sunayensu daga jamhuriyar Nijar dubu uku da ɗari uku ne kawai zoke yanzu suka biya kuɗaɗensu gaba ɗai na zuwa aikin hajjin bana. Haruna haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu dai nan kusan karfe kusan misalin karfe ɗaya ne da kusan mintoci goma sha bakwai na dare a agogon washington dc kuma ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka lokaci yayi da sahabu imam aliyu zai gabatar da demokuraɗiyya a yau demokradiyya a yau. Cikin shirin me yasa magoya bayan shugaba Buhari musamman suke sukar Dr. Ahmed Gumi? Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A iya ɗan karance karance-karance da na yi a baya bayan nan da kuma sauraron irin caccakar da ake wa malaman addini a fagen siyasa a rubuce ne ko kuma da furuci, babu wadda dai a arewacin Najeriya yake shan irin sukar da Dr. Ahmed Gumi yake sha, musamman daga magoya bayan shugaba Muhammadu Buhari. Baya ga sharhi kan kalamansa iri daban-daban yanzu har wani faifin bidiyo yake yawo a intanet kan Sheikh Ahmed Gumin da wata haɗaka da ke kiran kanta zauren baba ta gabatar. <clears throat> assalamu alaikum aminu alaika salamu malam jaro ya na ganka ka cikin sauri hmm. ai aradu dole ka gane shi cikin sauri yanzu ashe wai malamai sun wara shiga siyasa kai ke kashe eh, eh, wannan malami kaka batu Eh, wannan na masallaci nan na Kaduna, gumi yake kowaye, to ai kai batun da mun kai kenan ka ishe mana ko? Wanga malami wanda ya ce ma masoyan Buhari da kikai ko? Eh, shi ne ke nake magana. Mhm. ai ba abin mamaki ba ne ba. Saboda dama can mutum ne maƙiyin Buhari tun kafin a yi zaɓe. Sannan abin da za ka duba na biyu ai ya aje malinta kuma ya ɗauko siyasa dama. Mutumin da ya halatta haram. Inda ya ce mutanen kudu sun dawo rakiyar Buhari. Kuma wanga rakiya da ya ce sun dawo ba ka gani zagi na son ka yi mai ba don shina shugaban ƙasa ba zagi na son ka yi mai a matsayin shina musulmi ɗan arewa. Zagin ɗaya da an kai mai kenan daga kudu yanzu. Kai. wallahi ni kufi bani mamaki ma da kuna bata lokaci akan mana mutum ku saya ku ji abun da malaman kirki suka fada a kan shi dama. Shi ya fahimci awan ne saboda mahaifin shi ya karantar da shi ba. Ku dubi mashirmanci irin Dr. Ahmad dan gidan Abubakar Gumi. Rashin ya zauna gaban baban shi ya karatu ya tafi yawo neman wai certificate ya ja mishi biyu babu. bai goge game da ilimin satifiket din da ake da'awar ya samu phd ba sannan kuma bai zauna gaban baban shi yayin ladabi ya koyi ilimin da profesa bayi da shi wanda ya zauna gaban mahaifin shi ganin yadda sukar ta yawaita muka nemi magana da dr ahmed gumi kuma na fara ne da tambayarsa ko akwai wani abin yabawa da gwamnatin shugaba buhari ta yi bismillahir rahmanir rahim akwai abubuwa da yawa da ta yi wannan gwamnati na yaba mata na farko ta yi ƙoƙarin taimakawa manoma da samun bashi na gwamnati mai sauki wanda yake da an samu abun ya wato <clears throat> an samu aiki sosai ba karamin taimako zai wa al'umma ba sannan kuma an samu nasara a wani ɓangare. na maganar boko haram shi ma na abin yabawa ne sannan kuma kwanan nan an ɗauke wa university wato yaran da suka shiga university an ɗauke musu ah, kuɗin biyan makaranta wannan ba ƙaramin nasara ba ne a ɓangaren abubuwa na nazargi ko kuma gazawa ta waɗanne ɓangarori kake ganin wannan gwamnati ta gaza wannan mun gazawa gwamnati na ɗaya ƙasar nan wato tana buƙatan eh, wanda zai iya haɗa kan mutane irin yadda muke a ƙasan nan eh, in ka duba ma kawai musulmin arewa kan rabe yake to balle kuma ka ɗauko wanda ba musulmi ba sannan kuma ka ɗauko kabilu wato ƙasa ce wadda take buƙatan wato a ɗauki wani matakin ƙoƙarin haɗa kai yafi akan duk wani abu da ka sani domin shi zaman lafiya wato baya tsada ko ma mai kashi mutum ne zai sauwara yana zaune a gidan shi la kaddar Allah a ce barayi su shigo suna so su kashe shi ko ko su yi ta'adi a cikin gidan shi in sun ce in za su yi ɗaukan gidan gaba ɗaya kakaf zai iya ku ɗauka ku tafi dan ku da lafiya ta hmm. wato shi zaman lafiya bai da wani tsada saboda haka abinda gwamnatin nan ya kamata ta yi shine ta haɗa kan 'yan najeriya babban zargin juna a bar fada wanda yake bata iya yin haka ba to ta gaza ne ko dai da gangan kake gani manufofin ta yasa ƙasa kan ƙasa bai haɗu ba eh, manufofi ne da salon mulkin shi ya kawo ƙara rabuwa. Uh, eh, Dr. Ahmed Gumi akwai rahotanni da ke cewa ka ce shi shugaba Jonathan ya fi shugaba Buhari iya mulki. Gaskiya ne ya faɗi haka? A'a ban ce wani ya fi wani iya mulki ba sai dai zan ce a lokacin Jonathan wannan ya fi sauki ko wannan ya fi wahala irin dai in kayi mukarana wato haɗa wannan da wannan. Da shi ne yan jaridu ta daga sun ɗauki irin wannan yake kowa da nashi bikin zuciya. Eh. sai ɗauki magana ya juya ta yadda yake so ya fi. Amma kowane cikinsu akwai matsala. Mulkin Jonathan da yake mulki ina ji a cikin Najeriya nan ina ɗaya daga cikin mutanen da suka fi wato nuna aibin mulke shi na kowane ɓangare da kuma zai cuci al'umma. Hmm. an kuma ce ka kwatanta magoya bayan buhari a zaman mutane da daƙiƙai waɗanda ba su da ilimi ba su da aikin yi kawai suna nan suna bin sa kara zube ba tare da suna tunani ba a'a to ai akwai wani abu shi president shi da zai faransa ya ce fitin cikin ɗari yawancin wayannan matasanmu kasanmu sittin cikin ɗari ga yadda halin su yake cewa suna son komai abu kyauta ga su ba wani ilimi gare su ba yadda ya faɗa din na da shi yake aiki kuma abin nan bai faɗa gaskiya ne. Asali ma akwai rahoto da na karanta cewa lokacin da ke makarantar soja a Kaduna ko ka samu matsala ne aka nemi taimakon su yace ba ka iya zama sojan kwarai saboda haka ba zai taimaka ba wannan shi ne musabbabin rashin rashin kauna da kake nuna masa. Ai ba mai kaunanka kamar wanda zai nuna maka hanyar da za ka amma wanda ke maka tafi kana kuskure yana ma tafi shi ne makiyinka domin ni tun da tun kafin ya hau nake ba da shawarori yadda ya kamata da ya hau ma nake ba da shawarori yadda ya kamata a bi a yi mulkin nan a bi shi a hankali don a soka lafiya. Da hmm. ɗaya kenan na biyu wayannan maganganu da suke yi duk ba gaskiya ba ne. Dr. Amir Gumi menene ra'ayinka game da yadda wannan gwamnati take tafiyar da yaƙi da cin hanci da rashawa? da yaƙi da cin hanci da rashawa hakikanin gaskiya tun kafin ya hau na ga cewa bai kamata ya fito da shi haka ko a fili ba. Domin na san yaƙi da cin hanci da rashawa ko ko da rashin da'a ko ko da fasadi ba abin da ke da wahala yaƙi kamar shi. Domin ko kamar yadda Allah ce innan nasu na amma rata an araba shi kullum suna kiran shi yi wani abu na ɓarna sai waɗanda suke imani da Allah suke da takawa su kawai ki yaskar kansu saboda in za ka yaki da shi sai ka bi shi a hankali kun ga addinin musulunci da ya zo ba wai corruption na duniya ya dame shi kamar corruption na addini in ka kore mutane kan addini da tabi'a to na duniya zai da kanshi zai bace amma in ka ce na duniya ne za ka yi to haka mutu ba za ka iya canza mutane ba wato ashe abin yana bukatar a zauna da bakila da wayo da kamar yadda a cikin da bakulati ne ke kiwon shanu a daji to haka ta kamata a kiwon mutane don su bar wannan sai hmm. hanyoyin tsarin abin da zai hana satan kuɗi amma ba ya zama shine abin kamfen ne kuma shine abin yayatawa har ya zama ma duk barayin sun gane wayonka sun gane dabaran ka domin ba za ta iya kama kowa ba kai ba za ka iya ma kama manya-manyan barayin ba su mutane za su zo masu ce to lalle sun gane dai cewa wannan yaki da a wannan cin hakkin da ake yi ana yin wariya a cikin shi kuma waɗanda aka raina ake kama kamar ɗin da bayyana yanzu. yanzu a ganin ka haka ɗin wannan gwamnatin take waɗanda aka raina wayo ne ake kama masu ƙarfin ba a taɓa su? to yanzu an samu minista ta yi forging certificate yanzu kwana nawa ana yi ana magana ta neman kan ranar take ta yi ba yi ba faɗi amma ga ana wani ɓoye-ɓoye mutane na da hankali fa. Menene ra'ayinka game da zaben 2019 kana kana da wani dan takara da kake goyon baya kana goyon bayan shugaba Buhari ko kafi so ka ga wani mutum daban ya ci zabe a 2019? sai ana so Najeriya ta gyaru a siyasance, duk a fito da mutanen da sababbin mutanen da ba za su kawo rarrabuwan al'umma ba. Muna da sauran wasu batutuwa kamar ko ya halatta 'yan siyasa su yi amfani da dukiyar ƙasa kan wasu muradu, idan muka samu dama za mu kawo muku. Kamna madadin Isa Lawali Kara wakilin sashin Hausa a Kaduna wadda ya taimaka wajen haɗa mu da malam da shi Dr. Gumin da kuma Solomon Abu wadda ya daidai da sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To ga takaitattun labarai kafin mai sallama. Shugaban Amurka Donald Trump ya soya matsayarsa a jiya talata inda ya ce ya amince da matsayar jami'an hukumomin mulkin asirin kasar waɗanda suka ce lallai rashi ta yi katsalandan a zaben shugaban kasar na 2016. wannan sauya matsaya da shugaba trump ya yi na zuwa ne kwana guda bayan da ya goyi bayan shugaban rasha vladimir putin wanda ya musanta cewa hukumomin moscow sun sa hannu a zaben na amurka Trump ya ce na amince da matsayar hukumomin leƙen asirinmu waɗanda suka ce Rasha ta yi katsalandan a zaben 2016 ta iya yiwa wasu mutane da dama ma na da hannu. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya yi gargaɗin cewa kin amincewa da gaskiya ka iya kawo ƙarshen mulkin demokuraɗiyya a sassan duniya. Obama ya bayyana hakan ne a jiya Talata a birnin Johannesburg inda ya je domin halartar bikin cika shekaru ɗari na shahararren mai yaƙi da tsarin warin launin fata marigayi nelson mandela da a ce wato yana raye kenan zuwa wannan biki shine babban taro irinsa na farko da obama ya halatta tun bayan da ya sauka daga karagar mulki a bara bayan da ya kwashe shekaru takwas yana mulkin iran ta shigar da kara a kan amurka a gaban kotun duniya kan umarnin da shugaba trump ya bayar na a sake maido da takunkuman da aka dage mata karkashin shirin matsayin nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015 wata sanarwa da kotun ta fitar a jiya talata ta nuna cewa iran na neman kotun ta ba amurka umarnin ta ɗage takunkuman a cewar iran matakin na amurka ya saba wa yarjejeniya da aka kulla a shekarar 1955 a zamanin sarkin iran ko kuma sha of iran a turance ɗumbin fararen hulan ƙasar siriya ɗauke da farar tuta sun yi tattaki sana a hankali zuwa kan iyakar isra'ila da ke gefen yankin golan heights a wani yunkuri na neman kariya daga hararen da rasha da siriya ke kaiwa a kansu dakarun siriya sun kaddamar da samame a wani kokari da suke yi na kwato sauran yankunan karshe da ke hannun 'yan tawaye a kudu maso yammacin kasar inda kusan mutane 160 suka makale a tsakiya a jiya talata harin sama da aka kai a kan tungar 'yan tawayen da ke lardin dara ya kashe mutum goma bayan da wani makami ya dira kan wata makaranta da ake amfani da ita a matsayin mafaka amma kungiyar kare haƙƙin adama ta sira observatory for human rights ta ce mutum sha hudu ne suka rasu inda ɗora alakin harin a kan kasar rasha ɗaya daga cikin mutanen da suka kafa kamfanin microsoft bill gates ya haɗa kai da sauran hamshakan attajirai wajen yaƙi da cutar alzheimer da ke haddasa matsalar mantuwa wacce ke shafar lafiyar kwakwalwa ma sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan to amma idan allah ya kai mu da hantsi misalin karfe 8 na safe a agogon Najeriya za mu dawo domin gabatar muku da wani sabon shirin. A lokacin za ku ji furucin da tsohon mataimakin shugaban Najeriya a ciku Abubakar yayi akan matakan tsaro. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.